gaskiya ni dai ba za ka fita a haka ba saboda me saboda ka yi kyau da yawa ta alhamdulillah ina ganin kuma ya daidai kenan tunda ke da kanki kika fara yabawa to a shi kenan akwai yiwuwar idan na fita malada zan samu tunda a tarbiyyar irin ta addinin musulunci abinda malamai suka ce ko turare ka fesa masoyinka ya ji kanshi ya ji daɗi sai a rubuta maka lada bari kuma kwalliya a yi kin gashi kenan cike lahiya baka lahiya ko mm, na san da haka amma ni dai dan Allah ka taimake ni ka canza kayan kausar to shi kenan tunda ba kya so da komai wasu canja to mu je cikin in canza maka kausar ho Rahina. Dakta, don Allah Rahina. Rahina. gaskiya hankali na kasa kwanciya da haidar a kullum zargi nake yi mata ba za su bar shi ba hmm. kausar kenan amma ya kamata a ce kin kyautata wa haidar zato saboda na san haidar mutum ne mai tsantsini musamman kan mata don haka babu abin da zai faru na san haidar yana tsantsini da kiyayewa sosai musamman akan abin da ya shafi mata to amma faɗan adam yana iya canzawa ni ko ina ganin da kin saki ranki saboda zai yi wahala a ce an samu haidau da irin halayyar da kike tunani haka ne amma tun na ji na kasa natsuwa ina ji a raina wani abu yana shirin faruwa to amma ya kamata a ce cikin kyautata zato a kan shi <laughs> kausar kenan ko me kike tunani na san bai wuce akan kishiya ba amma ba na tunanin haidar zai iya kawo wacce za ta ɗaga miki hankali saboda irin tsananin ƙaunar da yake miki a zainab kishiya ba suna gina manya wane ne wannan wai wannan rahina yake miki wannan wasan banzan baka san shi ba ai rashin sanin shine yasa na tambaya amma mun dawo sannan ku da dawowa ki gaishe shi ina kwana lafiya lau Ya sunanki? Amira. To Allah ya miki albarka. To maza je ki gida gani nan zuwa. Wannan yar waye? Yata ce. Yarki kuma? Yata. Rahina dama bayan rabuwa ta da ke kin yi aure ne? Ban yi aure ba. san da dawa yawa amma ya na ga yau yi dare da yawa ah, Kausar, me haka? ya za ki riƙa wani shinshina sai ka ce karya ya haka gani ne yanayin karatun ya canza kuma ƙanshin da ka fita da shi ma ba da shi ka dawo ba alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da zuwa. Yau sani. Ki je gida ba? Yanzu nan zan dawo kin ji? Ba ki gaishe shi ba. Baba ne muka ina kwana. Lafiya lau. shi Allah ya albarka. Maza to ki je gida yanzu nan zan dawo. Ko Allah ya yi ba inda zan je ke kin dawo. Mu je ko? Kafin mu tafi. har yanzu biki bani amsa abin da na tambaye ki ba ta yaya zan baka amsa ta yaya ba za ki bani amsa ba ta yaya ba za ki gaya min ba bayan duk wani abu da ya same ni ka san dalilin shi duk abin da ya jefa rayuwata a wannan halin kafi kowa sani idan ƙarin bayani kake so na maka muje. sai na ƙarasa maka labarin cikin gaskiya Zainab, na ƙara tsananta zargina akan Haidar. Amma kuma kina da kwakwarar hujja ta tsananta bincike akan shi kuwa. A gaskiya ina da hujja, domin gaba ɗaya Haidar ya canza mu. Yanayin kulawarsa da kuma hirarsa sun ishe ni hujja. Kausar kenan, aikin san mutum ne mai yawan hulɗa da jama'a. Dole ki dinga ganin canje-canje a gare shi. Domin sanin kanki ne ɗabi'a ce wannan ta mutum. Kwaikwayon halayen wa'inda yake huɗa ko da yaushe tare da su. Ba wannan ne ya fi damuna ba. Lokacin da Haidar bai da kuɗi, na fi samun kwanciyar hankali. Daga gida sai gida, amma yanzu sai ya raba dare bai dawo ba. Banda abin kausar, da ba kika ce, ke kanki kin san da da da yanzu akwai bambanci. Kuma sanin kanki ne mijinki likita ne. Shi kanshi ba shi da lokacin kansa. ko da yana gida za a iya ɗaukan waya a kira shi kuma komai dare sai ya fita to ai asibitin nasa ne ba a ƙarƙashin wani yake ba ballanta na yi masa doka daga dukkan alamu kin fahimci abin da nake nufi don allah ina roƙon alfarmarki ki kula min da rayuwar mijina idan ya fita da kin ga ni ina gida a gaskiya kausar kin bana aiki mai tsananin wahala sanin kanki ne ko a addinin musulunci an yi hani da tsananta bincike na sani amma don allah ki taimake ni kin ga in kin min hakan taimako na zaki da kin ga ni ina gida wannan ai taimako na zaki don allah zainab <sighs> to shi kenan zan kokarta zan yi hakan ko don ƙawancen da yake tsakanina da ke na gode ta yi kyau masha Allah haka nake so ni fa so nake duk abin da kika kina da bukata in duka kike so ki kwasa ba matsala bane to shikenan abin da nake so ki fahimta na riga na yi shawara da dukkanin wanda ya kamata na shawara da shi dangane da wannan lamari kuma akwai haske cikin al'amari me kake nufi ba dai maganan auren mu kake magana a kan shi ba hausawa cewa suka yi labarin zuciya a tambayar fuska da haka ko da ban gaya miki ba ya kamata ki gane kuma ita fuska madubin zuciya ce ka ji daɗi sosai gaskiya na fi jin daɗi da cikin ji daɗin ba abin da ba zan iya ba a kan gina don ki samu farin ciki idan dukkan tunan za ki kwashe kwashe duk abin da ke da bukata ki ba ni dai bukata tana da kawai ranki ayyukan ki lighting human. I... daɗe yana ci nake zargin ka ga shi yau na tabbatar Tunda tun ke riga kin gani babu sauran boye-boye ita wani yarinya da kika ga tare da ita karki zargin cewa wata alaka ce mummuna tsakanin da ita magana ta gaskiya auren ta zan Tabbas sai yanzu na tabbatar da abin da Hausawa suke cewa tsintacciyar mage ba ta mage, kuma matan shige ba ta daraja. Sai yau ka san haka? Ni na daɗe da sanin haka tun zamanin da ya wuce. Ke, ki koma gidan mijinki, ki koma ki dai ku yi ta bikin da zaki. Hajiya Allah ku yi haƙuri. Ke, babu abin da za mu yi kai a nan, ki tattare kayanki koma gidan mijinki. Ba ke ka ɗauko shi ba? Ko ni ne aure miki shi? Ko ni ne ce ki zai ki ɗauko shi? Eh? Bari in faɗa miki, wallahi, baƙin ciki. cikin cokali kurɓe shi ake yi idan baka kurɓe shi ba sai ya zama masaki ka shanye shi zancen banza zancen ni za a shakiyanci ko ko cewa ne ta auro shi ita fa ta zaɓe shi ita ta yi da wani kanki kamar na mata mara kunya sai goban ko a'a ba wai sai goban ba kar ki manta an rufe fita fa daga yau inda wani abu Ta shi ke da bye bye thank you bye bye <laughs> ka kunsa min bakin ciki, amma kai babu abin da ya dame ka. Harkokinka ma kawai kake yi, ko na mutu ko na rayu, ba damuwar ba ne. Me kuma ka kama ganin mutuwa? Gara ka kashe ni da abin da kake shirin yi mu. Bai kamata saboda kishi, ki dinga nema shiga hurumin Ubangiji ba. Bayan kin san cewa abin da zan yi halittacce ne. A ka ba, ni a na haramtacce ne. Dan ko makina ba sun so a yi masa kishiya ba, bari kuma ni da ban rage ka da komai ba. Dakta Kausar, kar ki ji harshen ki ja miki masifar da ba za ki iya fitar da kanki ba. Kar ki sake aibata aure, ko ki yi ƙoƙarin haramta shi, domin ƙaƙƙarfar suna ce, wanda ma a sanadin da kika zo duniya, kuma yanzu haka ni da ke zamanta miki a cikin gidan nan, ba don ita ba, babu wanda zai yadda da haɗa mu da ni da ke mu cigaba da rayuwa a cikin gidan nan. Ai dama in kuna son yin aure kowane wa'azi kun iya don ku cutar da mutum. Tun zamana da ke me na taɓa miki na cuta da hakki ke nema ki jefe da na ƙasa. Ai kuwa in je za ka yi min kishiya to kai ne babban macuci. don ba ka yi tunani ba na irin abubuwan da na yi maka. Ke, idan kin yi min wasu abubuwa ne a baya, saboda rigakafin kishiya, to kin yi kuskure. Da haka ina mai shawarta ki, ki gaggauta janye waɗannan kalmomin naki. Mala'iku suna rubutu, duk lokacin da ka yi kuskure. Ana jinkirta maka idan ka tuba, ba za a rubuta maka ba. aikin lada shine abin da mala'iku suke gaggauta rubuta saboda rahama ta Allah subhanahu wataala kada ki asarar ladan bai da kika yi baya na nawa kuma bayan ka saka ni a layin da sun bana bambance fari da baki ai kai azzalimi ne tunda ka manta duk abin da na yi maka tunda kake shirin auro min karuwa ke kar ki kara faɗa wannan kalmar ki bar gurin nan kada ki jawo na aiki da umarnin da zuciyata take na yin sakan ki kar ki kara furta wannan karam bace wanda gani da Allah eh, eh, eh. Assalamu alaikum. Barka da kisa. Barka dai. Am likita wannan katin an tabbatar da cewa mara lafiyan da ka duba mara ke damun shi. Kai kuma sai ka rubuta mishi maganin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah abinda nake so da kai a shiga ɗakin magani a duba dukkanin wanda ya zo da kati ni ne na rubuta masa da Allah ya dawo duk wanda na rubuta wa magani ya fito da Allah ya dawo su zo in sake duba su Allah ya sauri da jiki da jiki sauri na lillahi yau na yi Kai. Likita in ya muni sai haƙuri. Na san dai tatsuniyar gizo ba ta wuce kodi <coughs> Haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, na katin nake, ok, gashi nan ma. ba tare. biyu. Kina jin zafi a kirji ne ko ko iya makogoron kirji Bai fara ba tukuna. alaikum salam kausar lamarin nan naki akwai damuwar tashin hankali a cikinsa gaba da kin hana sukuni rayuwa ta daina yin daɗi tsakani na da ni da ke duka gaba daya ai duk da ya hana uwarsa bacci to shi ma ba zai ba kamar yadda ka hana ni sukuni insha Allah za ka ga abin da zai faru da kai don kai da kwanciyar hankali babu shi a gidan nan sai dai ka gani a makota ba dai a gidan nan ba kausar gaba ɗayan ki bakin canja fa? ban san ki haka ba ba kya neman wata matsala a tsakanin ki da ni kawai saboda wannan abin da ya taso ya kamata ba ki sani duk abin da kwanciyar hankali ba ta bayar da shi ba rashin safawa baya bayar da shi da kenan ai da zafi zafi ake dukan karfi idan ya bushe ba zai tankwaru ba wanda ya koya miki wannan hausar bai koyar da ke mahallin da ya kamata ki saka wannan kalma ba wannan abin fara ke kike yi ba zai hana faruwar wannan abin da na ƙudurin sa ba da haka ina mai shawarta ki ki tsaya a matsayinki na matar aure ita matar aure biyayya a kasanta da shi kuma miji matukar ba na je ka na yi ka bane shi ke riko da akalar gidansa saboda Allah subhanahu wataala da kansa ya ce mu ne maza mu za mu jagorance ku mata da kai kamata ki kiyaye ki sassauta abin da zan yi halak ne kar ki ɗora kanki tashin hankali da ki sara na karewar sawa ki haƙuri ki bi na hankali mai zauna da ke ki fahimce ni ai abin da ya kamata wannan ba tsari bane ne zan da kuma kullum ki almajiri almajiri almajiri Assalamu alaikum. Na gode, Allah ya saka da alheri. Allah ya bada ladan sadaka. Allah ya biya bukatar da aka yi sadakar domin ta. Gaskiya malam ka bani tsoro. Kai, jikina ya bani kai ba almajiri bane. don Allah idan wani sharri ne ka gidan nan ka faɗa mu kada ka walar da iyayena kaga alhaji ni kaɗai yake da ita ni kaɗai ce yasa don Allah ranke daɗe ni ba abin tsoro ba ne domin ban yi kama da mugaye ba na zo nan gidan ne dama neman alhaji ina neman taimako a gare shi to kuma sai aka ce da ni bayana to zaman da nake a waje ina jiran sa ne ya dawo masa bayani to kuma sai na ji ana kiran almajiri to kuma ni ma ina da bukata shi sa na shigo na karba amma da Allah ki hakuri da na firgita ki zan cinye ne sai in da muku da kwana zan wanke ma insha Allah ina cinye wani taimako ka zo nema wurin mahaifina aiki na zo nema yanzu ke wace miki ana neman aiki a gida ba zai je kamfani ba ko in ce je kamfani a tantance shi in ya cancanci a ɗauke shi aiki sai a ɗauke shi aiki don ana, la'akari da abu biyu da ilimin mutum da ƙwazansa a ga me zai iya haka ake yi alhaji kaji ta ce baƙo ne ma saboda haka take tausayin shi sai ta ce ko ya shiga alfarmanta. To, ki je ya shiga alfarma ki kuma an miki. To, <laughs> eh. abba na gode zan faɗa mishi. Babu komi, Allah ya miki albarka. Kin san wata ya doruwa ce, ita doruwa yarinya ce duk abin da take so. Ta boye. <laughs> haka Allah yake yi haka yake hmm. an gode Allah babu komai Allah ya musu albarka amin ya Allah ah wannan takarda ce ta ɗaukar ka ai kaga koyi za ka yi da ka a biya ka kaga kai ma karuwa za a yi da kai kenan haka ne ranke daɗe amma duk da cewa aiki zan yi a biya ni wannan damar in ba ke ba ai ba zan same ta ba da haka aiwan afuwa ki haƙuri na gode Allah ya saka miki da alkhairi amin ya Allah Allah ya taya kalgo amin ya rabbal alamin na gode sosai ranke daɗe Allah ya saka da alheri alhamdulillah abin da na gaya miki babu wanda ba gaskiya ba. Kawai ni dai birge ni da bai tsaya wata kumbiya kumbiya ya wahalar da kansa ba. Da ya fito ya faɗi gaskiya ba gashi yanzu ya ce ya ƙoshi ba. Mari ya samu aiki. Hmm, to daga nan kuma fa sai mai. Ah, to daga baki labari kawai sai ki tafi wani wajen. To iya abin da na gaya miki ne dai shi kaɗai ne ban ce ki tafi wani zargi ba don na san halinki. Kawata na fa san halinki. wallahi idan dai kawai dai ta wari na ji amma na san ba iya wannan sarrin ne kadai sarra ba akwai wani a cikin nan Dama kai ne kake kira na? Eh ni ne, amma ban sani ba ko kaga na san kai kake kira na kawai wasa nake maka ina so in gwada ka ne san zuwa ya aiki aiki da godiya na gode Allah a dama zuwa ne ne godiya bisa wannan abin arziki da kika min mun sanadi Allah ya saka miki da alkhairi kuma ga wata ya tsaraba na to miki da shi kin sa wasa sun ce yau ki ta Kaga, kar ka yi tunanin na yi maka hanya ne don ka yi min wannan hidimar. Haka ne, na san cewa bani da abin da zan iya gamsar da ke da shi. Duba da cewa ke mawadaciya ce, amma dai a daure ko yaya ni ma a karɓi wannan da na san da abin da zan baki kin daɗe da sa kuma kin jima da ma'amalantarsa. Ina fata da haka da haka. Na gode ƙwarai. Amma haƙiƙa ina tunanin za ka biya ni ladar abin da na yi maka a nan gaba, amma ba da wannan ba. To na gode sosai. Na gode ne ma. To na gode, salamu alaikum. Allah kiyaye hanya. Ja, ist isa. Hajiya. Yarinyar nan. Na gaje ganin ta. na gaji da ganinta ba don taimin laifi ba ba kuma don ina kinta ba bai kamata a ce tana zaune har yanzu bata kama mijin da za ta aura ba kuna yawo kafaɗa da kafaɗa da ke da ita saboda haka ta fito min da miji cikin kwanakin nan ta faɗa min wanda take so kai kafin ma in gama shayin nan ki tambaye ta wa take so ta gaya mu. To, wa take so? Wai haidar take so. To, wannan yaron da ka ta nemi alfarma ka ba shi aiki a kamfanin kan wai shi take so. To, dama manufarta kenan? Shi yasa ta kamin shi a ɗauke shi aiki don ta aure shi? To ba yiwa. ya za a ki min yaro tsintaccen mage ba a san inda aka samo shi ba ni na yi miki alfarma don ina ƙaunaki a ɗauke shi aiki kuma ce shi zai ki aura kin taɓa ganin babansa a nan gida kin taɓa ganin babansa a nan gida eh to ina tabbatar miki wannan abu bayewa ki je ki nemo miji nan da kwana kaɗan idan baki samo miji ba ni zan aura miki ga wanda ni ga ya dace da in cancanci aura miki shi saboda haka ki bari ki ba ki ba ta ki ba guri ta ki ba guri Alhaji kai ma yarinyar nan uzuri kai mata uzuri Alhaji zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da halaƙa da abin da mutum yake so ya aura. To a shi kenan abin da za a yi, ki je ki ce mata na yadda. Misali, yanzu in tana nan mai wannan magana da ke? A'a. Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Aurenta ta zauna ta samu gidan miji ta aure ya fi min a ce ga ta a zaune a kusa da ke. Haka ne. Saboda haka idan Allah ya sa wannan auren ya yiwu babu laifi. Allah ya bada zaman Amin ya Allah, an gode Alhaji. <laughs> Ni dama in ji abin tabbacin in sa ta samu mijin da zai ramana da ita lafiya. Haka yake. Ta je an mata Allah ya zama gatansu. Amin ya Allah. To! <laughs> amma na yi matuƙar farin ciki da ya kasance ni ce wacce na fara maka albishir da cewa kausar ta zabe ka matsayin wajen da za ta aura. Ni dai? Eh kai, ya na ga kamar ba kai farin ciki ba ne ba da wannan albishir ɗin da na maka. Ah, ba haka ba ne. Kawai dai ni abin da na ji shi wani bambara kwai. Gaskiya dai ba tsammanin haka. amma kuma haidar idan da akwai wata matsala gara ka sanar da ni saboda in gaya wa kausar ko ɗaya ba haka ba ne zan da yaduwa Allah ya tabbatar mana da alkhairin da yake cikin lamarin gabaki ɗaya to amin ya rabbi sai a sako kausar wari ki bani wulin na ban dan samu na lallaba kin san me nake tunani gaskiya wato ina da buƙatar na koma makaranta in karatu saboda ina ganin ya kamata a ce yanzu tunda na riga na yi aure nauyi ya hau kaina to akwai buƙatar na ƙara samun wani aiki wanda ya fi wannan nauyi saboda nauyin da ya rataya a wuyana kin ga ke yar babban gida ce kin saba da abubuwa na jin daɗi da sauransu kuma a shari'a wajibi ne ka ɗauki ɗawainiyar iyalinka mata wajibi ne miji ya kula da ita komai dukiyarta saboda haka tarbiyyar addini ta zo da ita wannan dalilin ne ya sanya Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yake cewa arjalu qawmun an-nisa'i maza mu ne za mu jagoranci mata ba haka kawai Allah ya ce maza su jagoranci mata a saboda suna ci da su ne daga dukiyoyinsu kin gani kuma idan har ban yi wannan dan ba kin ga bana daga ciki sai irin abin da ke min ya zan yi saka miki idan ba da wani abu da zan yi sana'a da shi wannan gaskiya shine tunani to yanzu wani karatu za ka yi kuma eh ni ina da sha'awar zama likita saboda dama can karatun da ni fannin likitanci ne karanta kin ga da zan samu damar hakan ina da kamar buri na zai cika insha Allah haka ne to Allah ya cika maka burinka to amin ya rabbal kaga kare ka zo ka tafi office kare ka makara <laughs> to Masha Allah. kyau. An da kallon mata. A ani. Assalamu alaikum. Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya. ga ce ta me ni ma ba sun kona me ba sako ko aka ce ba ka ni ma sun je ne kawai ba a rayu ba gogo ban san ko me ke ci ba kai zai tambaya dismissing late takardar kura da aiki kenan fa उसके नहीं wannan abun ba wai na yi shi ba ne saboda wani abu da ake tunani yanzu ne lokacin da na fi buƙatar aiki fiye da lokutan baya da aka ɗauke ni saboda kaga yanzu dai ba ni kaɗai ba ne cin da ni ma nauyi ya hau kaina kawai wannan shi ne dalilin da ya sani wannan tunanin ba ka buƙatar aiki don saboda daga soma samun kuɗinka ka yi aure muna tare da kai daga so maganin ka ƙara samun kuɗi take buƙatar ka tafi karatu ka manta da aikin da ke gabanka ka manta da amana da ke kanka ka manta da ni kamfanin nan naka nawa ne don saboda kawai kana takama kamfanin baban mataka ne kake son ka juya ni yadda kake so to wani faɗa maka ni magana ba ba na biyu saboda haka ka gama aiki a wannan kamfanin nawa ka ɗauki mataka ka tafi Idriza ya so ka je kana da yanci ka yi karatu kana da yanci ka yi tafi inda kake so kana da yanci ka yi kasuwancin da kake so ba ƙarƙashin wani kake ba duk mutumin da ke ƙarƙashin wani bai da ikon kansa saboda haka ina faɗa maka ɗau mata ka tafi inda duk zaka. ina ganin haidar kai ka hakura da karatun mana to aikin gama da ya ma ya riga ya gama tunda dai ko me zan yi ba zai mai da ni ba ya riga ya kore ni daga aikin nan sai dai kuma Allah ya na gaba amma dai ba wannan ba don wannan ya riga ya faru da haka kaga da wani hakuri da karatu da ci gaba da shi kaga da ba da taso ba tunda dai ba ni da aikin ba ni da wani zaɓi yanzu da ya wuce kuma in nemo kaina ta mafitar to abin da za mu ci a nan kawai sai dai mu ta addu'a Allah ya zaɓa abin da ya faru kairi to amin ya rabbal alamin na gode bare Allah sa ka alheri sai mun yi magana sai mun yi magana Allah ya ce ba mijina domin ya ja jari kuma ya ci gaba da makarantarsa. Kausar amma wannan kamar? Eh, sarakuna na ne da zobuna na da awarwaraye na na tattara maka domin ka siyar ka samu kuɗin da za ka ja jari kuma ka ci gaba da karatunka. wayannan kujerun ma an jima za a zo a kwashe su to amma kina ganin hakan ba matsala kuwa ba matsalan komai ai tsakanin miji da mata sai Allah Allah ya saka miki da alkhairi amin mijina na gode na gode sosai Allah ya miki albarka amin na gode Allah ya bani ikon faranta miki da rayuwa amin mijina da kuɗi na kai karatu a kwana a tashi har ka buɗe asibitin kanka kuma ka gina wannan gidan da muke ciki